masa tayin mukami don ana son a zauna lafiya sai hakan ta faru ya zo aka masa mukami ya zama daga cikin mukarraban sarki duk inda sarki zaina suna tare da shi ana haka wata rana sai suka je wani gari sai aka yi musu gagaruman liyafa wannan tsohon nan fashi yana ɗebo naman wani tsuntsu sai ya tasga sai ya buga wata irin kyakkyawa ya wata irin jariya ta tashin hankali sai da gaban sarki ya faɗi sai ke tabbai su ke faruwa ya ce ai wata rana ne ake tunawa lokacin da yana fashi a cikin dokar daji ya kamu da wani bawan Allah Sai ke sai na kwace masa komai da komai har su tura ban bar masa ba wannan bawan Allah sai da ya juya zai tafi har na kyale shi sai mugunta ta motsa sai nake dawo yace sai na ɗauko makami zan kashe shi wannan bawan Allah ya yi wata irin ƙallowa ya yi kowa yana neman agaji ba wanda zai agaje shi sai ce ya kai wannan rauni mara imani ya za a yi ka kwace komi da komi na duk da ba baka bar mini ba sannan kuma ka ce za ka kashe rayuwa ne ne maka sai ta haka kawai likita in kashe ka ya ce to shi ne da daɗa kuma ka mizan kashe shi sai irin wannan tsuntsun da ka na jawo nama ne sai ya gitta sai ya ce ya kai wannan tsuntsu dozi a yi shaida a kan wannan abin da wannan bawa Allah zai zai kashe ni ya ce shi ne nake dariya in ban da bautarsa ya za a yi tsuntsu ya masa shaida nan take kan sarki ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya ce to alhamdulillah daman ni na amintar da kai ga ƙasata akan tsoratar da jama'a da kake saboda ba ni da dalili guda wanda ke nuna cewa ka taɓa kashe wani daga cikin talakawa na amma yau wannan tsuntsun da kake ci yayi maka shaida kuma kai ka gaskata sa, da haka nan take sa askarawa suka kama shi yace a a kashe shi da haka komai ta daɗe masu amana babu shakka dole ne sai amana ta ci wannan kuma yana daga cikin abinda malamai ke cewa wannan ƙa'ida da na faɗa maku cewa albala'u muwakkalun bil mantiq wannan bawan Allah lokacin da yake ce matsuntsu ya masa shaida iyakar gaskiyarsa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ikon ya sa tsuntsu ne masa shaida sai gashi tsuntsu ya zama shine shaidunsa amma da bakin wannan tsarawo a ta'adda ya ku al'ummar musulmi a can da musulmi an san su da tsaron amana kwarai da gaske Zaifa ibn Yaman يا روت حديثي أنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر إذا منذ الله يا بالي وسو حديث سيب دابيو يا كرن سدب وسو مغنغنو دابيو ناغا غدا غدا لتجرع كيف يقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن yace manzo Allah ya faɗa mana cewa Allah ya saukar da amana cikin zukatan mutane mutane ko da manzo Allah ya zo suna da amana to sun ma nazala alquran sannan kuma sai alqurani ya sauka fa alimu min alqurani wa alimu min as-sunnah suka san qur'ani suka san sunna haka sai suka ƙara zama wa mutane masu amana ثم حدثنا عن رفع الأمانة ita sannan annabi ya faɗa mana nan gaba za a cire amana ɗauke ta ta zan babu ta قال ينام الرجل النومة فتقبض su min قلبه mutum zai yi bacci da dare ko da za a waye gari ya tashi ya zan ba amintacce ba ya zan mutumin da yana iya sai da addininsa da naira ɗari ya zan mutumin da ana iya yaudararsa da wani mukami ya zan mutumin da yana iya barin Allah don ya kama wani فيظل أثرها مثل الوقت sai mutum ya waye gari akwai wani tambo na rashin aminci cikin zuciya shi sun mai namun nau masa fasu kwazo al'amanatu min kalbi sannan wata rana ya sake kwanta a koma zare wani bangare na amana cikin zuciyarsa fa ya zallu asaruha mislal majli wannan karo na biyu sai ya zan yana da wani bororo ka jamrin da harajtahu ala rijli manzo Allah ce kamar ka garwa shi ka goga shi ga kafafka. bayan gobe da safiya za ka gani yayi bororo ala fatara fanatika fatarahu bira. sai ya kunduro sai ka san shi yayi kololo walaysa fi shay ba shi bororo amma babu komai a ciki ثم أخذ حسن فدهرجه على رجله سنما ذو الله يقول قوة الأقوى يبوغا تجد yana karantarwa a aikace fa yusbi'u an-nas yatabaya'un manzo Allah ce sai a waye gari mutane na saye da sayarwa layaka yakadu ahadun yu'addi al-amana kowa da kyar a samu wanda bai bada amana bai saye bai da aminci ni wallahi iya ka kuɗin da aka garan kenan haka in kana yi min nasiha kai min sai an sallama mai ko da za a diba sai a isku bandur fi a cikin aljihu babu amana ta magana mai saidawa bai da amana wallahi ko ni ban samu shi haka ba alhalin kasa da haka ya sawo shi mai ya kosai ba ta da amana don fulawa take sawa mai dafa shinkafa haka kafinta haka makaniki haka sati uku da suka wuce kenan irin wannan lokaci karfe biyu saura na sai sababbin tayoyi aka samu a kaduna sai da na iso nan sakkwato sai wani ya ce min ga kusa nan kataka ko da na diba su kul direban malikin da ya taya ne ya bashi cikin taya ya hito yahuda ne taya ta naira dubu ashirin da uku yana yiwa ka ce mantuwa ce amma sakaci yana cikin zukatan mutane ma'aikata 'yan kasuwa lebarori kowa sakaci yake babu mai tunani ya tsare amana wannan shine annabi sallallahu alaihi yake cewa hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan amin hatta ne cewa gari kaza akwai amintacce cikin 'yan siyasa wani an san ba ɓarawo ba ne a da kowa ba ta aiki ba a da ba a tsaye da kai takara sai an san cewa kai ba ɓarawo ba ne amma a yau sai an yi kafa kafa sannan a gano cewa wani mai amana ne saboda ya taɓa rika ka kaza an ga abin da ya yi hatta yuqala lirrajuli ma ajlada ma azfara ma zarafa, ma aqala غزلتي وما في قلبه مثقال حبة من خردل النهيمة شيء أول يجي أنا تكاء واني مسني من هنحي واني مسني من قذاري غزلتي أما قو قايل الزرع لإيماني باب الشنزو تيسا ثم دو أمانة أنك باش باشي إيري كوا لكن تاري أمانة هنا دك تمني مني على مومنتاشن على الكيامة أبو هريرة يروي كو حديثي النبي صلى الله عليه وسلم هناك بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاء اعرابي وقال متى الساعة وزاء لنا زولك كن جماعة هنا بعد حديثي سلم سلم تركرا يزو هكي من زؤلنا يشزاء كاشن القيامة فمضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحدث سلم لنا يهتم في شيء سكبت حديث ليكي فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال ko suka ce annabi ya ji tambayar ba ya dai bukatar tambayar ne wa kala ba abun ballan yasma ko suka ce kaje bai dai ma ji tambayar hatta idza qada hadisa sai da manzo Allah ya kare magana da yake yi qala aina sa'ilu an sa'a ina mai tambayar yau ki za a yi alkiyama qala ha al ya rasulullah yace gani ne ya manzo Allah qala idza dhiyat al amanatu fantazir as sa'a duk sadda kaga an tozarta amana ba a rikunta ana ba taka da dukiyar al'umma ba a hattara ba a tsantsani to ka sani alƙiyama ta kusa sauka ba Ya za a يا ذا تظهر تبدأ أمانة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة دل lokacin da kaga an dau mukami an ba wanda bai cancanta ba an dau kungila an ba wanda bai dace ba an dau aiki an dora shi ga wanda bai iya shi to ka jira alkiyama domin alkiyama ta kusa zuwa ya kuwa lummul musulmi babban kalubalen da muke fuskanta a yau shine matsalar cin amana daga bangaren shugabanni amma kamar yadda ta tabbata kamata kunu yi walla alaikum duk yadda kuke haka shugabannin ku za su kasance inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza ma al'umma halin da suka shiga sai lokacin da suka canza kawunansu duk lokacin da muka zama na kwarai babu shakka za mu samu shugabanni na kwarai ba ka taɓa zuwa ga masallaci ta kuma mu mutum arba'in kowa ya iya fati amma ne yana dalgi ba ko yana yi ba sau da duk lokacin da muka zama na kwarai za mu samu shugabanni a nan shi dai talaka amana ne a hannun shugaba ta kowace fuska alhakin da mulki ne ya kare rayuwar talaka ya kare addininsa ya alfarmantar da jininsa ya kula da mutuncinsa ya samar da aminci da dukiyarsa da aka rasa kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to mai mulki ya zama cikin haɗari na cin amana alhali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan ya mutu يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم alaihi عليه ba wani bawa da Allah zai baki kiwon talakawa sannan mutuwa ta same shi yana matuci gare su a ce sai Allah ya haramta masa shiga aljanna a yau matsalar da muke fama da ita kenan kasa mai yawan arziki amma talauci ya dabe bai yanzu talauci yana tafiya da kafafunsa da gangan aka talautar da mu domin a juyar da mu ga dama ta samu ta a samar da sauyi mai ma'ana a zo da shugabanni masu kamantawa amma saboda tsaban talauci da jahilci wallahi na isko inda mutane suke wuni cikin rana a kan naira ɗari biyu domin su jefa ƙuri'a da su da san ma'anarta ba ka tambaye dattijo ko ka tambaye tsohuwa ko ka tambaye masu aure da goyonta za ta ce maka sun ƙarfe takwas ne kenan yanzu gashi shida na marece amma jika guda aka bani ina son in cika alkawarin da ni in dafa inda yake so saboda tsabar jahilci wani ma in ya dafa ma inda an ka gwada mishi wurin ɗauko takarda sai ya dafa ma wata jam'iyya biyu ko uku saboda shi bai ma san abin da ake yi ba shi da abin da ya sani an ba shi naira ɗari biyu ba ka zai zo ya ba da ƙuri'a a kan naira ɗari biyu wallahi akwai inda aka ba da rahoton cewa kwara indomi ba wai kwalin indomi ba kwara indomi ta naira arba'in ita ake rabe ma mata su zo su jefa ƙuri'a inda kowa zai kasance kamar makafin tambuwan wanda da isko rana wa yau rana saboda ta gabata an ba shi naira ɗari biyu haka ce ga wanda ake so ya jefa ma ƙuri'a sai ce wannan mutum idan na ba shi ƙuri'an nan shekara na waje ya kan mukamin ya kace shekara hudu nawa ake ba shi ya kace naira miliyan ɗari uku da ashirin a shekara wacce sannan ni ya bani naira hamsin a shekara ya ce ku kai ku ga abin da zai faru sai da je wurin rumfa sai ce ku gwada min jam'iyyar da kaka da wali aka gwada mai sai dagala ku a cikin wurin ya ce a gafar ce na wurin to inda kowane mutum wanda za a yi kokarin a saye shi da kuɗi ba zai jefa ƙuri'a zai yi irin hankali da basira ta wannan bawan Allah mutumin tambuwar. sai ina ganin da al'umma za ta samu sauyi mai ma'ana abinda muke so mu jawo hankalin al'umma zuwa gare shi shine cewa wannan katin kuda da ka gani a hannunka wallahi amana ne muna faɗi muna maimaitawa amana ce kuma wallahi Allah zai tambaye ka akan za ka duk inda za ka dafa in kana da hujjar da za ka ba Allah ka je gaba gaɗi ka dafa kuma ka san ga abin da za ka faɗa ma Allah amma in ka zama hujja jam'iyya jam'iyya ta ta tsayar dole ne in zaɓa ko kuma hujja kuɗi an bani kuɗi za ka dole ne in zaɓa ko hujja son rai ina da wani abin da nake bukata ko ko ni wani nauni don haka ba ni son in tozarta shi to wannan bayanin za ka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala shi ranar alkiyama daga kai sai shi babu tafin ta tsakanin don annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر ila أيمن min فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار yake kowannen ku sai Allah ya masa magana gaba da gaba one to babu ta kisa tsakanin su gaba Allah kawai yake gani ya ba dama ga tarin ayyukansa ya ba hagu ga Allah sai da shiga wutar abin damuwa ne kwarai ga al'ummar musulmi cewa mun rarraba mun wagare muna da 'yan takara daban-daban an mutum mai sanwa zai ce a jefa mu kuri'a ba halalin waɗanda ba mu wasu suna da 'yan takara guda amma dai abinda za mu ce kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon ikon kowa ya yi abin da yake ganin yana da hujjar da a gaban Allah yana iya kare kansa mu iyakar abin da za mu ce masa kenan ya Allah ka mana mafita a wannan al'umma Allah wannan al'umma ta manzonka sallallahu alaihi wa sallam Ka fitar da ita daga cikin tsangin da ake kusan kada ta ce Allah ka jibintar da mu ga mutanen da ke jin tausayin mu Allah ka jibintar da mu ga mutane masu amana Allah ka kawo mu da ƙarshen janniya da zalunci da cin amana da cin zarafi da ake ma al'umma bangiji kai mana ɗaukaka ta addini ka ɗaukaki addinin ka da hannayenmu ka sanya makomar mu ta zamo ita ce aljanna Allah kai mana ƙarshe mai kyau ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقوم وسجدوا لرأسه حاضر المناكب والأقدام أتم الصف الأول فالأول وسجدوا waɗanda suke gaban masallaci su dawo bayan liman da yawan malamai sun ɓata sallar wanda ya sallah a gaba da liman wasu kuma na ganin makaruhi ne mafi kyau a koma a samu sahocin baya a daidaita Allahu akbar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 الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين هؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر